wato makaranta ta mata aure a da kinan cikin garin argungu a wannan jihar da albarka jihar kebbi kuma a cikin wannan ƙasa ta najeriya ga shi allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya haɗa mu domin ci gaba da wannan karatu da muke yi saboda haka saboda haka insha Allah jiya mun ware karatu akan ladubban zamantakewa da iyaye wato ladubba da suke magana akan kyautata zamantakewa da iyaye mana ya ambata muna dubban kyautata zamantakewa da iyaye har guda goma sha biyu ta duk wanda ya saurari karatun jiya ta shahida ce ga karatun yau jiya mun yi magana yana daga cikin ladabin kyautata zamantakewa da uwaye a shukuru da ruwa da zai Shi ne yi ma uwayenka godiya bisa ga irin hidimomi da tsawarniyoyi da suka yi da kai sannan na biyu mu yi magana a kan da wato tausasa magana ga su iyayen da yin ladabi wajen magana wajen magana da su wato idan kana magana da mahaifinka ko mahaifiyarka ba kamar kana magana ne da sauran gama garin mutane ba ka yi kokari cikin maganarka a ga alama na ladabi da biyayya wanda zai sa wani koda bai sanar sai shi halar kaka kake da wannan ko ya kake da wannan saboda ganin irin yadda kake lautasa magana ka gare shi kake amfani da wasu hanyoyi da suke nuna ladabi da biyayya jiya dai mun yi karatu mai yawa kusan awa ɗaya da rabi mai son cikakken bayani sai ya koma cikin karatun da an kai jiya to yau za mu tashi ladabi na uku shine Allah ya safir illa bi iznihi yana daga cikin ladabin zamantakewa da iyaye kada mutum ya yi tafiya, sai tare da izinin uwayen nan nashi duk inda za kana akwai bukatar ka sanar da iyayenka ina so in yi tafiya kuma ina neman ku da amincewa ku cikin wannan tafiya da tsari tahiyar nan ko da ba ta da alaka da su tana da alaƙa da aiki ko sana'a idan suka nuna rashin yardarsu su da rashin amincewarsu to sai dai ka ga hanyoyi na dabara ka lallashe su su yarda domin rashin yardarsu to yana iya jawo maka matsala cikin tafiyar in kai ɗan kasuwa ne ka je ka samu matsala cikin kasuwanci in kai ɗan siyasa ne ka samu matsala cikin siyasarka in kai manomi ne ka samu matsala cikin nomanka in kai makiyayi ne ka samu matsala cikin kiyonka a kan ɗai ka ɓata musu rai cikin abin da ka yi musu inda Allah bai zargin ka bai ka ga iyayenka sai inda suka ce karka yi abu wanda na yi Allah ɗa'a ne ko suka ce ka bar wani abu kuma abin nan na yi Allah ɗa'a ne to nan kan fala sam'a wala ba ka sauraron su ba kai musu ɗa Allah ne da manzo abin saurare wannan wuri to da haka mun ji daga cikin ladabin tahiyya daga cikin kyautar zamantakewa kada kai tahiyya sai da izinin su ba fi haini ya zo cikin Buhari da Muslim ana Abdullahi bin Amru radiyallahu anhu ma daga Abdullahi dan Amru Allah shi yarda da su su duka biyu ƙala ya ce ja a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wa wa sallam wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fasta'azanatu fil jihadi yana neman izini daga manzon Allah shi yadda shi amince domin ya ce wurin jihadi kowa ya san matsayin jihadi da irin larar da ake samun an fi jihadi eh? zuwa neman ilimi gari wa gari jihadi ne amma bai kai babban jihadi ba idan ka ce za ka je karatu iyayenka suka nuna rashin yarda in dai karatun nan ba karatu ne tattattun kake ba ka fara gane wani abu cikin karatu kuma garin nan naku akwai malaman da ka karantar da kai to malamai sun ce bai halatta ka ce wani gari karatu ba in yi wayan ka ba su yadda ba misali ga safansa ka samu ko ke samu ta zuwa karatu waje a ce madina eh mahaifiyarka ta ce to in ka tafi madina karatu yau za mu ganin ka wani ni dai ban yadda ba to sai dai ka buɗe wasu da cijai da ƙannai da yannanta allashe ta a nuna masa muhimmancin tafiyarka kuma kai ko ka bi hanyar da za ka bi ka azata ga wani wanda duk da wani abu ya taso ta te wuri ne shi kuma ya faɗa ma ka yi masa lalurarta sannan ka tafi amma idan ta ce ba ka zuwa ba ka zuwa in ko ka tafi to yana yi ka samu karatu amma bai albarka kawan mata ta da miji kina kasuwanci duk sati kina zuwa sokoto duk alhamis. satin miji ce wanci kice na'am ke ga gaban yi tahiya ba yi hankuli da zuwa kasuwan nan yau a wani mako kice hmm wai ka ji ka kenan duk abokanta ya taso sun tahi yau ni da gobe in ta yi tsutar kenan to ni bai to lalle ko in kifta yi to da amsa ya dauko miki ruwa wani san malam ba wace na cewa da amsa ya dauko ma ruwa ko bonus ya ci ka mana za ka shiga matsala to iyaye matsayinsu ba karami ba ne don haka da su da miji na mu maza uwaye ne haɗarinmu kuku miji ne haɗarin kuma da haka duk abin da miji zai miki duniya ki da zaki kukanki kuma ki dawo ki lallashe shi kamar yadda duk abin da uwaye za su ce maka ko ya yi ma daɗi ko bai ma daɗi ba sai dai ka dawo ka lallashe su wannan mutumin zai kai wurin jihadi ya nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ya dama ya kai wurin jihadi faqala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mu wannan mutumin ahayyun walidaka annabi yace masa iyayenka guda biyu suna da rai kuna ji jama'a ahayyun wali daka iyayenka guda biyu suna da rai ƙala sai wannan mutumin yace na'am suna nan da rai. ƙala annabi ce fa bihi ma fa jahid ta yi kai musu jihadi kuna ji fa bihi ma fa jahid ta yi kai musu jihadi abinda aka ji da jihadin ka zauna da iyayenka kai musu hidima ka wahala da su duk abinda suke bukata ko kada goza kai kai aikin ƙari ka samu musu ka tishe su ka shashe su ka yi masu sutura ka yi goma na arziki ya yi ma zuwa wurin jihadi jihadin nan da za kana mi za kana gida tambaya jama'a mi za a gida to ladar gata nan kabar lada gata nan duk abin da za kana faɗa ku dubi girman jihadi jama'a girman matsayin jihadi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai an nemi izinin uwaye akwai wani hadisi wani na sanya ta wurin aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyayenka sun yadda yake a ah, to ai manzon Allah Allah ya ce wanda adda iko ni ko ina da abun zuwa yake sai ka nemi da uwayenka aikin hajji wa jama'a in za ka sai gashi kana da hali amma in uwayenka ba su yadda ba tunda tariya tafiya ta kakkace in ku kattafi to da muna ɗauko maka ruwa Allah ya kare yan ku kina san da ɗauko miki ruwa ki gwada Allah ya kare rawa muslimun imamu muslim ya rawaito hadisi an abdullahi bin Amru bin as daga abdullahi dan Amru dan as radiyallahu anhu ma Allah shaida da aikin kala abdullahi dan amru dan asi yace akabala rajulun ila nabiyillahi wani mutum ya zo inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa kala yace ubayuka ala alhijrati wal jihadi abtagil ajra min Allah yace ya manzon Allah gani na yi ma mu baya zan yi hijira tare da kai kuma zan yi ta jihadi tare da kai don neman lada kala sai annabi ya ce mai fahal min walidai ka ahadun hayyun cikin iyayenka akwai ɗaya wanda addarai kala na'am balki lahuma ya ce ai duk su biyu suna da rai kala fabtagil ajara minan lahi, in dai lada ka ka bida to ka neme ta wurin Allah ta hanyar yi musu biyayya da ya musu da'a yace fabtagil ajara minan lahi, tambayar sai kana neman lada wurin Allah kuna ji jama'a mutumin ga ya zo ce manzu Allah na ya mamu baya baya'a zan yi hijira tare da kai kuma duk jihadin da ka da ni za ana annabi ya ce masa fabtagil ajra min Allah kana neman lada ga Allah Kala na'am yace eh kala farji ila walidayka annabi ya ce koma wurin uwayenka fa ahsin suhbatahuma sai ka kyautata mu'amalarka alaƙarka zaman ka da su ta jama'a ya zama da waɗannan hadisi ka koma inda uwayenka ka kyauta alaka da su to kun ji wannan hadisi akwai tayar da hankali don haka iyaye komi ka kashe musu wajen yi musu hidima ci gaba na ga rayuwarka musamman ku iyaye mata yanzu ji aka bada labarin wata mata ba akan toma da zargi da ƙilan ake yi na mahaifiyar ta kan wani abu ba mahaifiyarta na son su haɗu ko ƙaƙa ita damun mahaifiyarta sai shekara uku sun yanki babu alaka har wata malama ta shigo tsakani ta kire wannan matar ta ce mata to ce ji halin da mahaifiyarki take ciki ta ce mata wanta wani ba jahila nake ba na yi karatu amma wa zan bar ma dukiyata da 'yan dabbobi na da kaza nau in taho inda ne ta ce to ina son ganawa da ke ki yadda in taho nan gari in gana da ke don ku tattauna ta ce ki sani a ta ce malama da kasar turunta ta ce kuma abinda a tsakanina da mahaifiyata ba matsalar kita ba ki hidda bakin ki jiya karatun nan mun kai ba ji an kai magana ba malama jiya wata ta wada wata haka to ai mun gode ma Allah da tana haihuwa abin da ɗaya muka so abin cika mana shin tana nan tana haihuwa in dai tana nan tana haihuwa kowa ya samu ta na ba ku labarin wani datti wani ƙauye ba sai na haɗa ƙauyen ba ɗanai ya ture ya kwaɗi ya hera hannun shi marai sai mutane sun garke shi kare ne ya ɓaci bai ce mai komi bai ƙyale shi Allah ya yi ma dattijon ga tsawon rai ka shi ubanki kenan har ba wa Allah ga yayi aure ya haihu ranar rigima ta kama da ɗanai sai ɗanai ya yi ma irin mangasar ga ya tura shi ya jera hannu sai dattijon ga shi ya tsaya bai maran ba kakka mara amma ya da kai yi mai tsinta haka yi min nagori na gaya muku iyaye ba a cin bashinsu su in ba can uwaye tun nan duniya Allah ya gwada a abinka bai bari sai an ce lahira duk yin da mutum ka yi duniya yi shirka shi fatan cewa Allah ko me ina yi Allah ya ce tabbas duniya sai lahira amma wala ban da sawa uwaye kuma magana uwaye ka ce su abba su da gaskiya babu wannan ba magana ba su da gaskiya su da gaskiya rashin gaskiyarsu gaskiyarsu kuma gaskiyarsu gaskiyarsu ita an magana gaskiya magana wai da ke ai ita ma matsala gare ta ke an matsala je da faɗa muku ga magana ke dai an matsala ba ta da matsala yi bai da matsala don ko da matsala ta ba matsala ta ba inda matsala yi yake ta ce ba ka addini ta ce ba ka addini to wannan shi an matsala amma bai hana ma kai ka ba ya baka dama kai addininka ta ga za ki sallah ta ɗauke kafin ko shi sallar farilla amma sallar nafila ta ce ta yake min wancin kwana ki ce he mama sai da ki bari ne a wallah bari in sallah ga sallar zuwa ta zai ta jaya kafa ta ce to ba a sallar nan ta zuwa to da na da ke sallar zuwa ta yi masa wancin ta, in ki gama yan akwai lokaci ki sallar zuwa in babu kuma ki hankali Ba ba wata magana da mutum zai wani wa alaikum salam eh a'a wata tacce wai kenan yana nuna duk ɗan da ya yi ne ba daidai ba alama ta ta mahaihi ne ya yi ba daidai ba ba haka ba ne ba haka bane wannan bai zama su ce ne kada maɗaukai wannan ya zama shi ne ma'auni da aka auna ana iya samun jarabawa ai ba da yin ya ɗaya an matsala ba akwai da ya hukka ai yana yiwa ki saba ma Allah ki yi ma Allah ba daidai ba don dai Allah ya ɗanɗana miki kuɗa ki sai ya ce bari da ya cikin ki da ki haihuwa ta yi miki rashin kunya ki ji da aka ci akwai ciye ko babu ko ko mijin mijinki ba daidai ba sai Allah ya rama ga ki ta miki ba daidai ba mace ta zauna ba ta ganin kimar mijinta ba ta ganin daraja ce shi ko Allah in zai rama mata sai ta dan ta yarda ganin kima ce nan mun karanta da kuɗin mu ba cikin littafin da muka karanta min asarud dunu mun kace zunubi daga cikin illar zunubi ana wa mutum sakamakon zunubi hatta da gabbatai ragon da kisa yake aji kilayya ana ta yau za a layar da shi da sahi kina ta bari a ɗan bayan ba Allah an yi ruwa ga ka cikin taɓo, ya shirye shirye kwancin kuwa na ɗauke ki sai ya yarɗe wani da yi na da ki Allah ya ga dama ya ce to bari da a sai lahira ki miki azaba bari shi miki a nan duniya in ba Allah ya ba haka kai ki to mace abin da ya kamata ɗan ki shi ki to kullun wata musiba ta same ka zargi ka ko Allah ne ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim hmm. bismillahir rahmanir rahim hmm. wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa afu an kabir hmm. abinda Allah ya ce ma asabakum min musibatin duk wani abin da ya same ku na wata musiba fa yi ku abin abinda hannayenku sun ka aikata ne. ma'ana laihinku ne kuma wa ya abu an kasiri Allah ne muku rangwame ga lehukun ku yawa bai kama ku da su wallahi jama'a in Allah na nuna mai fahi laihinmu wallahi shida guda ba mu yayi Allah a ce yana muna bi ta sai sai na mun yi laihi shi muna hukunci irin abin da yanzu in yari ya ci ko ɗanka ya ma ba daidai ba ka a cewa annan ka kai mai shirga a ce haka Allah zai yi ma ko ba haka ba a ce da kaya mai shira ba taron ce da Allah da zubin mun kayi duk da an zo an gama da to nawa abba kullum ba mutum magana abinda aka cewa mai ba shi muka yi Allah ya sa mu gani wa alaikum salam muna tare ko saboda haka ita magana na gaskiya da'a ga iyaye guda biyu wajibi dole ne saboda haka yana daga cikin haƙƙin da suke da shi a ka wato shi ne kada ka yi tahiya sai da izini yana daga cikin ladabin kyautata su zamantakewa da uwaye adamu ta'arruzi li sakhatihima wato rashin bijirwa ga hukuncinsu jama'a na fahimta ko ya ta da ni ko hankalin ku na wani duk wani abin da ka sanna talga zuciya iyayenka yana mu uwayen rai kada ka kuskura duniya ka yi shi inda kana da zaman lahiya inda kana da arziki in dai kana faɗin albarka in kana buƙatar gamawa da lahiya duniya lahiya amma idan ba ka san gama da duniya lahiya to shi ke duk saƙon da zai bayar ba a kawai ba mana tare ko saboda haka a yana daga cikin ladabin kyautata zamantakewa da iyaye na hudu adamu ta'arruzi li sakhatihi rashin bijirowa da wani abun da zai yi sanadiyyar bacin rasu wallahi dukkan saƙuwar ka kuka sai ka yi kuka ba ko guda ba Allah ya ce ma ‘yan wuta in sun sai lahira in suna shirin wailun ya ce lata da ulyoma lata da ulyoma zururan wahida wa da'u zururan gajira nan duniya in kaga oka kuka guda to yi kuka goma kila ya yi masauki don lahira ‘yan wuta za a ce mu mutane ma samu Allah kayan rai in sun haka mu kiran wahala Allah Allah mun ga wahala Allah ya ce a ah, wai su suna yi ko Allah ya tausaya mutu Allah ya ce yau ku bar kiran wahala guda ku kire wahalhalu da yawa wallahi bai sa muku da sauki sabo da kaza bai hana yanka ta saboda ka Allah in baka gyara da shi tunan duniya ba nan ne wurin gyara in baka gyara ba ka shiga matsala Allah ya kare mu uwaye da kaga duk kayan musu abin da suka kuka kuma bisa ka'idar shari'a to billahi lazi ka jawo makanka bala'i eh ka ja ka azama kanka ruwan zahin da kanka ba haka kuka cewa ba haka na haka cewa eh haka na haka cewa ka azama kanka ruwan zahin da kanka kuma ne abin da ka ban mamaki har da mata wai a samu ku da an mata kuna isa wayan kuka ya fi don in ba kuma ba jiya mun karanta da ku wani bawan Allah ya ɗauki mahaifiya ta ya yi ɗawabin ka'aba da ita ya ce ya isko abdullahi dan umar ya ce kana ganin abin gada ne mata ban saka mata ba ya ce ko sukan naƙuda guda wallahi baka biya ta ba to waka naƙuda ba mata ba wani a ce ke ke zake hotar da bismillah kashi mai rawar tirmizi imamu tirmizi ya ruwaito hadisi wa hassanahu kuma yadda hadisin na Hassan ne an abi huraira daga abu huraira annan anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle annabin Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi kana ya kulu ya kasance yana cewa salatu da awatin jabatu. annabi ya kasance na cewa addu'o'i guda uku mustajabatu ababen ansawa ne wai jama'a don mai uwayenmu na cewa mu bar abu mu ce ba bari mahayi yake ta kire ki ta ce ke ki ce na'am maganan nan ki barta sai ki ce eh to amma ai mama ina barinta amma bari sai na so na ka ke samu matsala ai tana ta ki bar magana nake ce an barta ki ce ba ki ta ce ku ba ta waya ku ce ni ta ka magana da ita ta ce ba ta an sau waya ana yi ko ba yi mata rigima ta tashi cikin gida mata da mijinta su yi rigima uwarki ta ce mamiji ba ta waya yi magana da ita ta ce ba an sau waya wai ki wayar ki ya ɓaci rubatin ran da zaki shiga yanzu sai ya haina wannan da ke akwai waɗanda uwayensu ka zuwa har gida gidan miji su yi musu magana su ce abin nan su bar su ce ba su bari ubanki ce uwarki ta ce sun yi ittifaki sun san mijin abin da yake miki ba daidai na ba ta yake yi hankuri ki zauna nan cikin ku akwai waɗanda ko da wata wata magana nan ta ce wata rana irin waɗannan matsalolin suna waruwa ta je gidansu tana nuna kiyawatar rashin yadda ga abin da ka waruwa uban ya ce yi wata a yi mana saukin zama mahaifinsa ya ce abin na ka so sai ke hankuri ki ci gaba da zama gidan mijinki kuma da ina da aljanna hannuna saboda kaunar da aka kana da ke ina ba shi ita bale wani abu tun da nace sai ki zauna sai ki hankuri sai ki zauna wallahi duk wanda uwayen ta sun kace ta sai ta zauna da namiji ko ba ta so ne ta yi hankuri yan bayan an ya ba ɗanta na biyu ko na uku ko na farko wanda za ta mulmulwa ya zama gonan jihar an ci riba kuma ci riba kuma da zai da ta yi, ko ya zama shugaban kasa ko ya zama sanata ko ya zama ma, a kai to mu duk ya haɗa ne ko duk kai duk mu ya yi gwamnan mi shugaban kasar mi duk mu ya yi eh to amma abin da ya sami gabatar da waɗancan saboda ganin idanu ga ganin ido ko kansila ya yi alarama ga ganin ido don yau in kansila ya ce da aure alarama ya ce da a ce shi ku dai alarama rawa kai ne ya yi mai yawa inda amma ban da alarama muhammadu ko yaran muhammadu kan duk kansila da ya jayar ka kana kai kasa inda kansila naka babu shi ban san kansalar na ka tunana a ce ka taimaka aure ba ka taimaka haika ce ka sai dai in ba a ra'ayi da kai ko ba haka tsakani da Allah ko to amma wanda ba kai ba tunda da akwai su cewa aka kaudin ya kai shi mata zauna suka ana ta hira in mun ka ce muna son mace sai ce hmm, wallahi malam man su ko shi an matsalar su ici yanzu malam wa ma aji ne ta ai ba ko aji ne ta wato shi bai son mai kyau shi sai wadda an musaka mai tsunan ijiya ko mai shanyayyen hannu sai a ce to karbaka Allah ga tabu to an wuta eh wadda kuke yan duniya su ma malaman ku haka su ma masu kyau suka so tsakani da Allah to duniya wa abin son mai kyau jama'a kowa ana son mai kyau inna Allah jamilun yuhibbul jama'a Allah mai kyau na yana so abu mai kyau akwai wani malami ne karbakan lawo zai aure sai wata mata ta ce tana so ne to macen ba ta da kyau irin mummuna ta haka ga halitta to sai shi ko ce ina haka yadda shi aure ta gasar mummuna shi ta haihu ɗiya mummuna shi ga aibe da kyau ita ba ta da kyau ta haihu ɗiya mummuna a bar musu su haba halima yanzu an wuce nan duniyar yau ko kana da kyan hali ana kallon kyan huska ke sani yanzu unguwarku akwai yaran da bada ne lalatattu ne eh ki kisan kwai da kwai ga titi ana tallata haka suka tallakar su amma kalle da maza ka yawo ungoku saboda suna da kyau shi ne matsalar amma dai shi kyau kyauta ta Allah ko ba ka da kyau ɗan Allah ga dama yana a baka ɗan mai kyau a sai ta cikin kakannin kakannin ka a za'a wata mai kyau sai a baka Allah ya samu dace wallahi ga gida ɗan akwai yan mata masu kyau akwai marasa kyau wallahi waɗanda da ba su da kyau ko ɗiyan riko na su aka su amma ga ɗiyan gida waɗanda ɗiyan gida na kuma ba a so al'adar mutane ce jama'a balle samarinmu na yau samari yau galibi abin da suka so mai kyau ko ba auren ta za su yi ba wani yanzu kawai ya sarka da mai kyau ɗaya su kama hanya su ta suwa tare ko ba su rika juna ya rike mata da ta a dai gane tare da shi da ita shi an kashe mai yan canji ne eh an kashe mai canji ah. eh eh yace eh eh eh eh na gani eh eh zai ce to ya ga Allah ya samu dace eh saboda haka tsakani da Allah ba lalle ne kyau kayan Allah ne hajar Allah ce ko ba da suke Allah kuma akwai masu kyau ɗin da suna da kyawu amma duk da haka kuma ba su samu mazaje ba lalle na su samu mazaje ba Allah ya samu dace da salatu da awatin mustajabatu addu'o'i guda uku ababen amsawa ne ko Mustajabatu lahunna mutane uku in sun yi addu'a Allah na ansa su. la shakka fihi na babu makawa wajen ansa su. na daya da'awatul mazalumi addu'a wanda ka zalunta duk wanda ka zalunta ya ma baka addu'a sai ta tasiri kanka na biyu wa da'awatul musafiri addu'an matari in mutum na cikin halin ya yi addu'a Allah yana ansa addu'a ce na uku wa da'awatul walidi ala waladi da addu'ar mahaifi a kan ɗansa idan mahaifi ya yi maɗane addu'a tana tasiri mun gane ku? idan mahaifiya ta yi maɗiyarta addu'a tana tasiri don haka wannan abu ne da ke bukatar mu tsaitsayin daka mu kula da shi Allah ya kare wadda da haka mahaifinka ko da wata ya maka mummuna addu'a to bane ya cika kuma za ku je su fafisar ya haini ya zo cikin buhari da muslim an abi hurairata daga abu huraira radiyallahu anhu annahu kala abu huraira ya ce kana juraijun ya ta'abbadu fi sauma'atin wato juraiju sunan wani mutum ne kun gane kana juraiju juraiju ya kasance ina jin dukkanin mun sha labarin juraiju to kana juraiju juraiju ya kasance ya ta'abbadu fi sauma'atin ya kasance yana bautan Allah a cikin wani bukka nashi ko wani daki nashi ko wani ruhi da wasu na cewa ɗaki ne aka yi amma ma'a kamar ga ɗaki ƙasa sai a yi ɗan wani ɗaki sama wasu shi kamar ɗaki ne sai a yi ƴabbuka sama to shi juraiju ya kasance yana bauta Allah cikin wannan ɗaki na shi ana nan a ummuhu sai mahaifiya sai ta zo qala humaydun marwaita hadisi wanda a kira ya ce fawa wasafa lana zura fi'in sifata abi huraira sai abu rafi ya siffanta muna irin yanda abu huraira ya siffanta le sifata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummu irin yanda manzo Allah ya siffanta uwar shi juraiju na da atuhu lokacin da ta kirayi shi wannan juraiju din kaifa ja'alat kaffaha yanda ta sanya tayan hannunta fauka hajibiha saman wato jira idanunta da ta sai wurin inda juraidu yake tunda kamar wuri ne haka sama ya yi ɗan ɗaki ne can sama to in tana son ta ganai kunga sai ta ɗansa hannu haka ta kada rana saboda lokacin akwai rana ɗakin da yake haka rana tana fesa na yadda take sai ta ɗanyi haka to da abu da ya zo ba da hadisin sai da ya gwada kwatankwacin wada manzan Allah ya masu irin wada wannan matar uwar jiraiji ta yi da hannunta don ta kare rana mun gane ku a sun marafa'at ra'asaha ita uwar jiraiji sai ta ɗaga hannunta ilai zuwa gare shi ta da uku tana mai addu'a mummunan addu'a abin da ya faru shi ya tsinci garinsu mutane masu saban Allah suna saba ma Allah ana zinanci zinance ana ayyuka da fasikanci sai ya bar garin ya koma daji ya bukata yana ibada Shi ne sai mahaifiya ta biyo shi sai wannan wurin ce juraizu kamar da yadda za mu diga shi nan da ta kira bi an saba sai sai mai addu'a faƙalat ta ce ya juraiju sai ɗai juraiju ga hena da tun inda suke kusa gare shi nan ta ce ana ummuka kallin ni ni ce mahaifiyarka yi magana da ni ga jiraji na bauta Allah ina sallah wato abin da ya waro ba daɗewa ta kiraye suna nai kuma ta ce mai nita mahaihiyar kawa shi ko yana sallah tana kira ne fasa da fatuhu yi salli ta yi kicibis lokacin yana sallah sai ci gaba da sallah ce ko da ce lokacin yana sallah ta dace da lokaci ne da yake sallah sai ta kira ta ce juraizu nice ka. faƙala sai juraizu ya ce Allahumma ummi wa salati Allah ga mahaifiyata na kira na kuma gani ina sallah faktara salatahu sai jireji ya zaɓi ya ci gaba da sallah bisa ga amsa kiran mahaifiyata muna tare sun ma'adar tisaniya eh faraja'at sai ta dawo kun ga alama kenan ta koma dawa gida ga alama ga ruwayar ta nuna sai ta dawo ta gida kuna ji sun ma'adar fisaniya ta sake komawa wurin jiraiji karo na biyu ta ce ya jiraiju ana ummuka fakallimni ta ce ya kai jiraiji ni ce mahaifiyarka kai magana da kuma ta yi lokacin ma kina sallah ƙala sai jirai ya ce allahumma ummi wa salati faktara salatahu ya zaɓe shi gaba da sallah muna tare to an kai haka har su uku a wata ruwaya su uku a wata ruwaya suna yi haka ne ta da shi faƙala sai ta ce Allahumma inna haza juraijun wa huwa ibni Allah ka sani wanga juraijuna kuma ɗana wa ni kallamtuhu na yi majireju magana fa'a ba an yi kallima ni amma jiraiji ya ke magana da ni Allahumma falatu mithu hatta turiyahul mumisati ta ce Allah roƙon da na kai maka Allah kada ka kashe jiraiju sai ya yi idobi da karuwai jam'i ne na mumisa mumisa ba mace mai zaman kanta ba karuwa guda to karuwai Allah tun da na nikirai kun san akwai irin iyayen nan masu rashin hankuri duk da kwaito ta kokari ba tun da wasu malamai sun ce ga ibadarsu ga ibadarsu in ya ka kira kana sallah kana an samuta wasu malamai suka ce a'a aikirin da ta kai mai nafila ta ya ko ga ka'ida mu. in kana nafila mahaifiyarki ta kiraye ka ka kaɗa sallan nafila ka an shikira mahaifiyarka to sai ki kacewa ya gama da jarabawa ita koranta ya ɓace kun ji irin magiyar sai ta da juraicu amma kuma sai gashi bai amsa ba ta ce to Allah kun ga gaba ka addu'a ta ta yi mu to bari ku ji wa da an kai ta yi mai mummuna addu'a ko addu'a ƙwarai zai yi mai ƙala walau da as'alaihi an yi tana lafafina ba wai addu'a Allah ya sa ya ido bi da karuwai ba da ta yi mai addu'a cewa Allah ya hitinai da zina wala sai ya yi zina da cewa ta yi Allah kakka shi jirage sai ya yi zina wala sai ya yi zina shi ne ma'anar walau da at alaihi an yi tana da ta yi mai addu'a ya fitinu ya yi zina la fitina wallahi sai ya fitinu don abinda a fitina zina cikin fitina in ga mutum ya wada bala'in zina ya wada wani gulbi ne wanda in ba Allah ya ceci rayuwa sai ba ya gama aiki ya sako ga kullum farfagandar da aka yi a tallata ma matasa zina saboda da zaran mutum ya kwada zina to wanda ka shirka dai a gaba ne in dai ba shirka mutum ka yi ba an ce tsakanin mazinanci da mashiriki kamar direba ne da mai zama kusa da direba kun gane abokan juna na sa kuka gaba babu abin aka kawata ba babu abin da aka salla kasar ga irin da aka sallar zina kaga tsohuwan mace ta koɗe ta gama ta tashi aiki amma ta zo tana koya ma ƙananan yara da aka zina shi bai gane ba ta goge iyaka an yi kilin ɗinta na an gyara ta an yi mata kwalliya sai ta hito ga tazo ko ga tauraruwa ko ga wani abu tana yin abubuwa na jan hankalin samari ta koya musu zina sai samari yau sun fada bala'i shi yasa duk da uwa ka cin kuɗin yaro da ya fara zina ta bar cin kuɗi ne ran da duk ɗa namiji ya gane ɗiya mace ba ta kwaɗi ki zina da ita uwa ta tashi ba uku ba ta koma san komi na shi Allah ya kare amma yaro in bai zina ku duba duk da zuwa yayyo aiki yayyo ga aiki ya samu kuɗi ne da ya kasa su mama an waje ne, ko ko mama a shiga naira ɗari biyu samun albarka saura na kada su to in na son ki gane yaro ki ya lalace da ke wara ganin yanzu ya bar taimakon ki ya shi bana ya ci su ko yan matan biye suke da yaro wallahi ba dadewa ba ko wani yaro a unguwan mu yaron mahaifi ne ya ya bar mai dukiya sai yan mata kowace gituwa ɗaya ta kai sai ga wata samu sa'a sai sai da sai ma yaron nan lakai lakai duk abin da ya samu da zarar ce bai da kuɗi ta ce ya za ka ce baka da kuɗi wanda za ka ka samu kuɗi kuma ga ta kyakkyawa sankuwa kin wanda ya rasa shi kuwa zai ga daga cikin su ne zaka. sai da ta halaka shi yan matan biye suke da samariyan sun ka sayo yaro uba ne ya mutu an bar mai dukiya biye suke da shi sai sun ka sayo mai lakai in ka suwa na biye suke da kai sun riga sun tambaye sun lalace su dai su samu bukatar su ta biya Allah ya samu gani kuma kowa bai auren su tun da sun lalace sai mai wannan addu'a ƙala ya ce wa kana ra'i do'anin wato wani makiyayin tumaki ya kasance ya awi ila dairi yana kiyo wato kusa ga gida ne kusa ga ɗaki ne sai zamana akwai wani mutum makyayi da ya zo sai ya yi makwamtaka da juraiju ga ɗaki nai ga ɗakin jiraiju. kuna fahimta aka samu na makiyayi yayi wannan fahara da timra'atun min alqaryati sai ga wata mace ta yato daga wannan alqaryatu su juraiju fasika ce karuwa ce sai ta tsoron juraiju ta yi tawa juraiju marmaɗin ido juraiju bai da ma lokacinta tun da juraiju bai da aiki sai sallah hada kowa sai zato bai kula da ita ba ina ruwa ne da ita ko gobe yaro yan addini ya damai duk da ya masu bai kula ta amma da kwana haka ko mutum ran mana kaga yan mata na wargi da shi islamiyya bane ya ce shi da an ta kaga yana wargi da yan mata bane ya ce kuwa mai aure in ba kuwa mai aure ba ku ta kayi ku ce tuwa to yi ma aure ce halar na isa a ce kayi sa tunda ka san wasa da yara da kana muna ganin kana wargi da wasu kana dariya ba kusa ta daga to yi ma aure i ai mai haka da ai mai aure a huta da shi ka a ce ya halaka su shi 'yan mata na ta hada masu ku ta islamiyya ku ga abin da ka ku ta islamiyoyi ku ga abubuwan da ka ga yare da malamu sai ka ji tsoro malami bai kama gane ba su halaka shi kuma 'yan ƙananan yara sun tambata Allah ya kare wannan karuwar wannan matar sai ta dinga zuwa ta yi taima jureji abinda za ta jan hankali na yi jureji bai damu da ita ba to da tagga haka fawaka alaiha arra'i sai shi wannan makiyayin shi ko tambadadde na ka san irin wannan mutanen yan cirani eh wato ku yi guri wata magana kun ga masu yan shagunan ga yan da tireda da ga kun ga masu sai da kwarshirin nan kun ga masu sai da dabinon ga kun ga masu sai da wane ne yan kayan nan da aka yawo kun ga waɗannan mutane yan tirani wallahi ma'i yawan zuwa mutane kirki ba da yawan su mai yawan su wani ya buru mata ta wata uku bai tare da mata ta ya san daɗin shi, to daga da yake ta sai sayan kwarshi ne shi ka cewa ya ba ta kwarshi ne gobe da ya so ga unguwa ce ga kwarshi ne ya ta walwala da gudu da kuma ba ta ke ba ta kuɗi ta ɓoye tun da ‘yan ta koma da kuɗi ta kai na ke samu kwace sai ta ɓoye to haka zai kamawa nan gaba ya ce mata ta isko da wuri kaza kuma zina adda wani abu zina duk da ya aka zina da ita ba ta faɗa ba kowa ba sa da kuna lura koko akwai mahaukaciyar ta ba ku labari ta ce wani mutum na zina da ita ba ta waɗi duk da mahaukaciya an ka kama an ka yi zina da ita wanda ya zina da ita ya ce masa gobe ki dawo nan mu haɗu dawa da saboda bala'in shawa ko mahaukaci ya san shawa duk wani kun da mahaukaciya ta faɗo wani masu ciki da wahala ta wani sai ta yi ta kama kara in bai annaya ba ta azama wanda bai ji bai gani ba amma ba ta faɗin wannan wanda ya mata kuma kuna da ma'aikata sun taɓa su sun kace muku ana ana wani abu da su ba su wani a'a eh eh e. a wala ba ta wani eh eh ba ta wani to ban zuwa na hada muku ba ai duk abin da kun gaje mun hada muku tabbas ce eh tabbas ce diyama ce wadda ta balaga a zahannu ga kai sai ki ta addu'a ɗiyamar ce dai wallahi da an gace maki duk ran da duk sun fara ganin tsalki an ka ce yau ta ga wanki haka muke cewa kawai ran da to wallahi a zano ka bane ya ce saboda yanzu wadda ke da ita duk dai kuci shawar nan da ke san kina ji ta fara jinta sai wadda Allah ya tsari da haka waga mata da ta yi kunsan mazananciya in ta yi biɗan mai zane da ita da kuɗi ba ta samu ba sai ta sai inda wanda ko bai da kuɗi sai ta yi zanen da da haka da zuwa gama ta taima jirage marmaɗin ido da irin abubuwa na jan hankali bai damu da ita ba sai ta koma inda mai kiyo mai kiyo ya jima bai da mata sai iya fasikanci da ita muna tare to sheri ta kasantawa jirage fahamalat sai ta yi ciki fawalatat gulaman sai ta haihi yaro faƙila laha aka ce mata ma haza ke karo ina ki samu ga yaro ƙalas min sahibi haza diya ta ce daga ma'abuci gidan nan na sama wannan da ya ɗan ɗakin nan daji an ka ce waci kamili ta ce mi suna ne kuka ce mai kun sa yan mace ta ta yi dambalarta yan an ka yi tambala ne ta ko ta sa wanda ya sai ta kama dambala ta ce ba ta sani ba ta ce mai shagu a ce to wane mai shagu ta ce mai shagu ne sai ta muku dambala ba ta faɗi wai miki ciki ta ce to ma'abuci na ɗakin nan cewa da wake nan cewa da turai min sahib hazard daili ta ce ma'abuci ɗan ɗakin nan ƙala ya ce faja'ahu bi fu'usihim sai mutanen garin nan dama suna jin takaicin jurai suna so shi abin kunya su dariya ta kun san na taɓa baku labari akwai wanda ya ce shi yanzu mutum guda na ya rage ya kasar dai daga ƙarshe ne warka ban labarin ka an ga cewa ya ce malam nasu da naira matan nan da ya shiga da cikinsu Allah dai gwada mai ya ce ran da wata matsala za su samu gare shi don ji daɗi shi yasa mun kuma muna nan muna addu'a kawo muna addu'a yasa duk wanda an ga sa nan zace malam magana a garin sai an jima in kira da magana to ai cikin jama'a to ba an huta ba mataki za a ɗauka a ta addu'a Tunda malam nasiru mutum na kawan mutane kuma ka zo ga mata sun kewaye ka sai da addu'a to mutane da sun kaji labarin da ta jireji ya yi abin kunya abinda suka so su waru gare faja'u sai sun ka inda wannan ɗakin nashi bi fu'usi da gaturarsu jami'in gatari me aka ce ba gatura gatari da yawa ko kowa ya ɗauki gatari ne haka ne wa masahihim da kuma digoginsu diga daga mai diga da mai gatari da mai mi an ka ɗauka an ka nuwaci inda jere da yake cikin daji dauhu sai sun kiraye shi kun gane fasada kuhu yi salli ko da suka yi kishibis yana sallah falam yi kallimuhun ne musu magana ba bai ce musu kala ba sai ce mu na wuce Allah Allah guda mu salla ko sallah haka da aka ana ana cewa ana sallah ana bala'i ana ta amanin mutane a ce addini aka wallahi sun ka horma nashi an gane ko fa aka zu sai sun ka shiga ya hade muna dairahu suna rushe wannan gidan nashi Falon mara azalika da jiraiji ya ga haka nazala ilaihim sai ya sauko daga wannan ɗakin da yake sama da hutu suka ce salhazi tambayi jinjirin ga ka tambayi ka jimi ka yi kun ga wagarwa ya kenan don wata ruwaya cewa an kai abin kunya kai mata ga kawa ciki ya ce ke ni ne miki suke sace to waye min dawa na hakwana yan ba kai ba ya ce ni ta ce kai ni ta ce kai ko jiraidu kai malam mai yabbuka ya ce to shi ke kulimin alhurma dama yana da alwala sai ya ce ku bari in gana da Allah ya yi na fi laraka abu ya ce ya Allah ka bayyana da gaske al'amarin nan sannan abin da zai faru wanda ya faru ya faru a wata ruwaya amma ga wannan ruwaya an nuna faƙalu lahu salhazihi tambayi wannan ni kai ƙala fatabar sama sai jire ce murmushi sau da ya sai na gaskiya ce ya murmushi saboda izgiri sun kai mai izgirin da sun kai mai wai tambayi jariri to jariri na magana ya gane angelina ne. sai ya murmushi sun ma masa al'asar sabi sai shi hakan yaro kun ga wa garuwa ya ke sabanin tara yaro salina ko sai shi hakan yaro ka faƙala man abuka ya ce wa ababanka ƙala abira izu'ani ya ce babana mai kiyon tumakin nan shi ababana falon ma liɗu zalika minu da suka ji wannan magana daga jinjirin yaro ya waɗi ya ce babanai makiyayi ƙazo suka ce nabni ma hadamna min dairika bizabi wal fiddati sun ka ce yi hankuri jirai an ka ta shafa ta ana ba shi hankuri jirai mun yi kunyi jirai don Allah ka yayi muna za mu gina maka ɗakin ka da mun ka rusa mu gina maka na zinari da azurwa. kala jirai ya ce la ban bukatar na zinari da azurwa walakin a idu turaban kama kana kuma ya san na ƙasa kamar da na gina abuna na ƙasa sun ka sake gina mai abinai sun ma'alahu daga ne kuma haiwa sama ya ce ta ibada ce to a nan abinda ake so mu gano a nan ana so mu fahimci abin da ya faru mummuna addu'an nan da ta mai ta yi Allah ya samu dace daga cikin na dubba na kyautata alaƙa kyautata zamantakewa da iyaye mun ji wannan hadisi dogon hadisi wanda akwai darussa masu yawa to amma ba mahallinsu ba ne abinda ɗaya muka so mu nuna ma uwaye nan diya da ɗaya sun ka ɓata musu rai su guje mai musu baka addu'a baka addu'a in kima ɗan sai ta mai tasiri in dai ke kyan haifai kamar yadda addu'a alheri take mai tasiri ba ka iyaye mata kunciya diya da abu ya ɓace a bar shi Allah ya ɗebe miki albarka wadda kista na kuka Allah ya sake kuka ke halaka ta ke halaka shi duk wani ran ke ɓaci ke Allah ya shirye ka Allah ya shirye ka kai kan kai kan Allah ya shirye ka ke kan Allah ya shirye ki kuma ba a ta bar gida kuskure ba yaro yin ba daidai ba a ce bar gidan uba ne ko yarinya ta yi ba daidai ba a ce bar gidan uba ta koyin kuri ta zauna nan addata yarinya ta sai ce juna biyu na fasikanci ba a cewa wai ta ce wani gida ta zauna ta zauna nan gidan nan ta yi ruwan zahin wahala ta yi ruwan zahin wahala ta haza ta hura makanta wuta ta sha kunun kanwar wahala ta sha dariyar wahala kuma kuwa hankuli kuma yaron nan kada kashe shi a bar shi da rai tun tana da juna biyu kai ta asibiti in an ka ce ina mijin ta kwace to ba aure ta ya ta mai ba tambada ta ya ta samu abinta to wa zai matsaye uba sai ce ni to ba ku san wanda ya mata ciki ba ku ce ina mun ka san shi tunda mun ce ta bayani ta ce ba sani ba duk wata ta ta yi awo in lokacin haihuwar ta ya yi duk abin da asibiti ka bukata a sai a sai a sai a kai ta haihu lafiya lau a wanke jariri ta goya ta a kyale ka a kore ka gida saboda korarta ai akwai waɗanda irin wanne yawa gare su a kyale su suka yi abin da suka yi ƙarshenta sai sun ka zama na ƙwari da baya bayan sun gama lalacewa abin ta zauna nan gidan ta haya abinta yan ta haihu a dawo masu zuwa ganin bikin sai wanda bai zuwa shi ke mu ku ku ku danne zuciyar ku ga duk bakin cikin da kuka ci ku bar cewa da kunyar duniya ga matalahira na rantse da Allah ƙara kunyan duniya so goma da ta lahira ba ki sami a kunyan lahira ba ne kunyan lahira ba bala'ita barki ta duniya amma yau ana samun hadda masu addini suna kashe jarirai in sun kai abin kunya wannan ya yi muni Allah ya kare to yana daga cikin ladabi na biyar hidimatuhuma iyaye hidima aka yi musu iyayen ka dinga musu hidima kuma ina jin kowa da ya farma na hidima ko yau in ki ce gida inda mamaki ke za ki share daki ke za ki kansa daki ki dauko katiwa ki gyara masa jeran daki ki sa turare ki mata kaza ki mata goma na arziki wakita ke ma za ki samu masu yi miki in ko ba ki zauna sai ki a hidiyar da ita kuma kai miki haka nan ko da haka rawan nasa'i bi sanadin hasan an mu'awiyah bin jahimata as-sulami ko as-salami anna jahimata jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam lalle jahima ya zo ran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala yace ya rasulullah ya manzon Allah aradtu an aghzuwa manzon Allah ina so in je jihadi wa qad ji'tu astashiruka amma ina neman na zo ne don in nemi shawararka baƙal sai annabi ya ce hallaka min ummin kana da mahaifiya ƙala na'am ya ce yana da mahaifiya ƙala falzamha je ka lazimci mata biyayya da ɗa'a kai mata hidima fa innal jannata ta tari cilaiha aljanna tana nan ƙarƙashin kawahunta in aljanna haka fata tana nan ƙarƙashin kawahunta wannan ji jama'a ta haka uwaye hidima aka yi wasu duk abin da iya mahaifiya wacce ka so ki mata ko mahaifinki ya ke wahala da su da ku kuraba la ya Allah ya samu dace na cidda daga cikin hanyoyin kyautata alaka tsakanin mahaifa addu'a lahuma ba'da mautihima wal istighfaru lahum yima iyaye addu'a ko da bayan son rasu walistu gifaru lahuma da nema musu gafara Allah li qawlihi ta'ala saboda Allah ya ce wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira rabbukum a'lamu bima fi nufusikum إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين Allah subhanahu ya ce wa ƙurrar rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira cikin addu'o'inka da kai ka dinga cewa rabbi ya ubangiji irhamhuma ka tausaya musu ka tausasa musu kama rabbayani saghira kamar yadda suka rene ni suka tausaya min ina karamin yaro dukkaninmu nan mun san tausar da uwa mu muna kuma yau mun san tausan da muka wa ɗaya mu duk wata ɗanta ya tona ko wani kallo ya mata ta sa abin da ya kasu in tana son sarbu mika kai mika mai zai zai sai sai ta. saboda ni tausai to ka tausaya ma iyayenka ta hanyar yi musu hidima jiya muke magana wata nan cikin ku take magana ta ce yaran yanzu sai addu'a yaro zai ga uwa sai ta ɗauku ta share za ta share tsakiyar gida yarinya na kallon ki ta taka ta wuce wata zuwa lalurarta ba ta koda ba zaunawa aka ana taba taba ta ana cewa yau wahala ga sanan ta kama wahala ke sai ta ba huta ta kaso ba kuma abinda malamai sun kaci duk wanda ai yaro shi daure shi wahala yana yaro shi ko in ya girma ya tsufa sai shi huta duk wanda yana yaro bai wahala ba to in yi tsuwa sai ya wahala to da Allah da wahala kana yaro wahala da ba ji da wahala tsuwa wai wahala yanzu ku dubi wasu da tijaga kuma suna yawo wahala da suka sha kwanan baya na ga wata tsohuwa da ɗibigin kaya tana yawo tana tambayar mutane wai ana sayan abin da ta ɗauko in kun ce ba ku sai suka ce to ku ba da sadaka tsohon tsohon da ita zattausai in Allah ya yadda ta yi shekara 80 to ku binciki tarihi galibi ku binciki tarihi ku ce duk inda haka mutum ya yi irin wannan tsohon bai zauna ya huta ba a binciki tarihi dai da yana da kurciya a binciki tarihi dai da yana da kurciya don sai ka isko yan rawar caki ne wasu ɗarawa rawa goge na suna yara su ko yau ga da girman sun ga wahala Allah ya kare ka gama su tsohai-tsohai da ita ga titi an sa waƙoƙi na zamani tsohuwa na rawa sai ɗiya sun ce ko an jaye ta in ka bincika da tana yarinya rawan nan ta kai i ɗan mazari ke rawan nan tare suka ta zaburo mata yau ah eh rawan ta ta zaburo mata Allah ya kare Na haka mu tausaya mu iyayen nan namu mu dinga yi masu addu'a kamar da Allah ya umarni rawa buhari rawaya haka ne rawa muslim imam muslim ya ruwaito hadisi an abi huraira annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza matal al-insanu in qata amaluhu illa min salasatin idan mutum ya rasu duk ayyuka da sun yanke sai guda uku illa min sadaqatin jariyati sai sadaka mai gudana wanda yayi aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilimin da ya karantar wanda ake amana da shi wato jama'a alheri akwai dadi amma ku wani labari alheri akwai dadi Allah ka ba mu ikon yin alheri jiya ana ruwan sama ina wani wuri nake ba na dan natar Allah to kai da makaranta ko nawa na ina baka wani ba Allah na kusa gare shi ce a a ba sai ko ne ba malam ni zan kai ka ce a ah, kana da ya ce ai malam da kawa ta ci gaba mota ma gara ce a ah, ke nace mota za ka dace kware ko ya dauko ne ya zo da ni sai ce kai tsayanan ma yayi yace malam sai na kawo ka bakin makaranta ya kawo nan bakin makaranta na ito yace ce abin da ka yi mini ya yi wanga da ni ma na ce mai yawaru ne yace wata rana federal american center babu mai ya rasu ana ta maganganu ya za a yi aimai wanka ya za a yi ya ce sai ɗaika ce ko to ta yi mu baban ku wanka ya sai kawa baban mu wanka kai mai ni kawani ya ce wannan abun suna nan muna neman ina za mu sakan ka yau Allah ya bani sa'a ɗaya ke zan ci gaba dai yi wa hannaman namanci su alheri akwai daɗi duk wanda kawo alheri kaka ɗauka ya mai an gane kamar yadda yan kawo mafi shardi bai mancewa to haka da alheri bai mancewa Allah shi mana jagora don haka a nan makasudin ka wannan hadisin a saurara makasudin ka wannan hadisin a nuna mana yadda tasirin irin yadda musulunci ke bukatar ɗa ya dinga wa iyayensa addu'a tun da an ce awwaladin ya da ko ɗa na gari wanda ke masa addu'a wanda ke wawa addu'a uwaye ne kun ga kudin garkuwa ganin kuna kashi yaran kuna zuwa makaranta kuna wahala wallahi nan gaba sai kun dara wasu tun nan duniya sun dara eh duk kudin da za a kashe ɗanka ya samu tarbiyya shiga na addini wala ba kai hasara ba wala ba kai hasara ba kuma yaro na da wata al'ada duk inda yanzu ɗan naira ga dubu da kuka ba yanku an ga naira dubu ta ka biya kuɗin gara makaranta su ce mama yanzu har naira dubu aka biya ce duk wata ko sannan kaga mai kabu kabunka sai na bashi an ga kuɗi ne ka bashi na wata dubu uku kudin makaranta naira dubu kudin dan kabu kabu dubu uku to yaro kai shi karatu yaro da kai ne ka lisaiwa ce bari sa yi karatu kudin ko mama ta kashewa eh kuma yaro nan gaba sai shi alfahari da uwa ta ta dauki lalurar karatu ne in ya za a bi kwarai Allah ya samu dace rawa ibnu majah da sanadin hasan ibnu abin nan ibnu majah ya rawaita hadisi da sanadi hasan عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل للي الله من جرما دبوايا ليرفع درجات للعبد الصالح الله ينا تقى درجة باوى صالح في الجنة أتكر الجنة باوى نقرأ الجنة سي الله تقى درجة فيه فيقول سي باوى صالح وان أنك تقى درجة مثالي كان درجة أكو aljanna na da daraja mataki kaza misali a ce mataki na bakwai sai aikinka bai isa a kai kan mataki na bakwai ba amma darajar aikinka darajar farko kake kana nan aljanna amma labul owal aljanna labul otu oh labul otiri oh har labul otabul oh gwargwadon aiki ah to kana haɗa yanzu wanga da ya zauna ya hada shi qur'ani ka san da ya sha ya haddace shi ta shi dawo shi ta shi dawo ga yunwa san lokacin da yake hardar nan duk ba ku san shi ba babu wanda ya damu da shi a ci garin kwaki a ta kuma a ci buzu ni na sani shi ya san na sani ba wanda ya san shi ba mai tunanin ya taimakai duk wanda ya gane na kowar kwa ga ala muhammadu da hauru ne ga nai. amma sadda ya sha wahala karatu na yi in ya shige daki. tun da su ba wata rana sai azahar duk abin da an kaɗan samu a ci haka aka yi to kana haɗa daraja ku guda da kai da ci ba za ka haɗa daraja ka da kai da wanda ba daraja guda ba ci to amma duk da haka Allah yana daga darajar bawa salihi a cikin aljanna fa yaqulu sai sai bawa da daraja labul awwal sai ga dai an kai shi labul awwal a ko yanzu ana sa aiba mutum wani makami a Najeriya gidan soja ko gidan ɗan sanda in kana kaza sai awazun na ƙasanka na samanka sai a ce an yi musu ritaya in an kai musu ritaya na ƙasa sai a yi famfin ɗine a ƙara mai matsayi sai haɗa da ka. najeriya ke hmm. an ce an ce da wani gidan soja marigayi eh, to marigayi sani a baki allah ji ƙasa da gawara da aka tai da shi gidan soja aka ce tsawo ne bai kai ba sai wani ya bida alfarma ya ce a ƙara da na tsawo dai ba Allah a sa shi ina jan ko shi ne ko buhari dai ko baban gida cikin su eh an ce sarjawar na ko wani na su cikin mutane baban gida na shi baban gida na da an ka sai wurin awon da aka so bai kai ba sai sardauna ya yi dariya ce mutu a ƙara da na tsawo a ƙara mai shi kai da an to shi kenan shi wuce to ga da lahira ana haɗuwar ma ka yi aikin shiga aljanna level Owal, sai a ɗauke ka zuwa level 5 to kai da jin an yi zu ko da aka buɗe ka jin ɗanɗano da tassin ba irin na can ba sai ka ce ya rabbi sai mutum ce ya rabbi an na li hazigi ina ni samu ga ɓata ina wani aiki ni hannu samu ga rajja fa yaqulu sai a ce wala dika laka saboda istighfarin da danka naka ya maka danka da ad ce wannan da kai Allah ka mahaifina gafara rabbi gifirli wal walidayya addu'an nan da kai ita ta tassa ga kanan daraja kana ta karuwa tana ta karuwa haka samu haka ga ga daraja kuna ji jama'a wanda bai wa iyaye ne addu'a ya gaban addu'an nan da kaka yi musu addu'an nan da haka musu kullun ƙara musu ni'ima ta kai, a aljanna sai su ji wani ɗanɗano a kabari in suna barzahu su ji wata irin ni'ima ce Allah ina da samu wanga daɗi sai a ce addu'a ɗanka ta ɗanka ka samu ɗa ko ka samu jika kun san da ɗa da jika hudu ɗaya suke yanzu wani da da shekaran jiya da muka je wurin taron jikoci ne aka lisa wa jikoki ne ɗari cikin jikokin ga ɗari an lisawa da ƙyar a samu mutum biyan mutanen banza jikokin wa ita mutum ɗaya jikokin su ɗari amma kusan mutum tasa'in da biyar kamar yadda mai ba da labari ke ba da labari jikoki ne tasa'in da biyar duk mutanen kirki ana ganin cikin jikokin ga tasa'in da biyar da ƙyar a samu wanda aka yin kiran sallah su ba bai ta yi sallah ba ko da akwai waɗanda sun kaɗan lalace ana gani wai ko akwai ba ba su mutum da yabba idan Allah ya zo ga sun shi arziki ko bai arziki tun da jikokin ga ita batun ɗaya ɗaya goma sha tara na su ɗaya ne ɗiyan ga goma sha tara ko sha bakwai suna suka hayayyawa suka samar da mutum ɗari da Allah da cijin ga ya samu guzuri ko bai samu guzuri ba in ba aure ba bai kai wanga aure ɗaya da wanga da rajja ya samu jari jari ne ya haɓaka hannun jarin shi ya yi sama ga hannun ya yi yawa duk jikan da ya yi al'arshi alheri kakan shi an ba lada in ɗaya abin kware a ba uba lada kuma kaka a ba lada kamar yadda 'yan mutum ya ba da gudunmuwa wajen jika ne ya lalace ko yana kabari kana da jika ka toka ce kai to wadda ka zauna baka da sana'a koya ma kiɗi sai koya ma kiɗin kalamu duk sadda ya gwangwangwan ya ce kai ma gwangwangwan ya ma dan kwan kwashi kanka a ce kwan kwan kwan ka ce mini yi a ce a ah, shuka kasa ta duniya jikan nan na naka ga haifar yana ta tasima na kare na ku ta yi tsaye ku dasa ɗiyan ku dasa jikokin wanda Allah ya sa ɗanai bai da ɗiya ko ku ɗiyan sun rasu ga jikoki ya riƙe jika jika ɗana jikan ka ɗanka na ku riƙe su ku musu goma na arziki a bar cewa na wata wahala da kakada da jikokin ka ce na wahala da su me ya manta su da su duk ɗaya kuci duk ɗaya yana kuci al'ada ɗaya ta fashe eh, al'ada ta fashe wannan wasa da kuma gani wai a ce wai jika hidinga wasa da kakane suna wasa ana ke tambadadda ta ce ke ko baka tsohuwa wallahi al'ada ta ba addini na ba wallahi kakakka ba ka ta in har wasa za a yi in al'ada za a ɗayin to ka auci iyaka ke ma in za ki yi wasa da kake Allah da yadda muke albarka ba a cewa haka da yake ki ce mata yake Allah ya tsine mata in ya tsine mata me za ki samu wallahi ku bai ku yi musu addu'a da kuma ɗaya saboda duk in sun ka hayayyawa lada za a ci gaba da samunta daga nan wa har tankada hudu su ma abin na ba eh Allah ya taimake mu to shine yake cewa a faɗa musu mutum ya samu wanga alheri da yake ladabi na bakwai daga cikin ladubban kyautar cewa da iyaye an ta tasaddaka anhu ma ba da motihima ka yi ma iyayenka sadaka bayan sun rasu Mm. bayan sun rasu kai musu sadaka ka sai ƙura'annai eh kai musu sadaka ka sai littafai ƙa'idatul bagadadiyya ka saye ka kai islamiyya ka ce duk yaron da adda bukata ya kai ka'ida ga ta a bashi ka sai ƙura'annai duk yaron da ya kai ƙura'ani a bashi muna da su muna da ƙur'ani muna da ka'idodi wani ɗaya zai zuwa ya sayo sai ce ga sunan da ala duk yaron da ya kai ka'ida a bashi kyauta wani ya sai fensil wani ya sai biro wani ya sai littafin rubutu ya ce lada ta kai ga mahaifa ne wani ya kai ce aka da baka lahu cikin makaranta ga wani aji ya ko wani harda duk da mu dai ba mu samu wanda ka haka ba a ce misali aji kaza yanzu misali mu makaranta ma an zuwa guda biyu su an manya ajin malam sani ajin malam ali ko ba suna ba nan na mata nan na maza sai wata zo ta ce malamin game mata nawa aka bashi misali ce a ce ana ba dubu ɗari duk wata sai ta ce to malam dubu ɗari sau goma nawa ce sai a ce miliyan guda ta ce to malam shi ba da namba account ne ko kuma a ba da namba account ɗin makaranta in sa dubu ɗari duk wata a ba dubu duk wata in sa miliyan guda duk wata a baya dubu ne ɗari in sun ƙari sai a kuma haɗa min kuma ba da wasu amma lada ta kai ga mahaifa duk fadda an ka zauna an ka yi karatu ya yi wannan aiki yanzu ke ka ɗaukar nauyin karatun ke ka biya ita ko makaranta ke taimake ta ke sassauta mata ɗaukar nauyi ne yanzu ba makaranta ka biya ne ba ke ka biya ne hikimar ka a ba malami kuɗi shi ɗaya ina aikin zuwa aiki to amma in hukumar makaranta ka bashi in bai sai ba akwai hukuncin da za a yi ba. to balle ma mu nawa nama za ka isko aji wani wata makarantar islamiyya yanka kace dubu da ɗari aka ba malami wata islamiyya dubu biyu wata islamiyya dubu uku wata islamiyya dubu biyar wani wuri dubu bakwai goma na sunan sai ka ce samu wata islamiyya sai ka ce nawa aka biya malamin ga wata sai a ce kaza sai ka ce to yanzu ni zan kama biya ne amma kuɗin da ake ansa ga yara a ci gaba da ansa ana sayan butoci su kuma ni zan biya ne lada ta kai da mahaifa ne mutum nawa kawai ga tunani mi mahaifin abe ma ba ni na na mahaife ba sai nake ba kai mutu sadaka shine an tafassat ba da mautihim fa fi sahihain an aisha radiyallahu anha anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ummi ikitut haka ne inna ummi iftutitat nafsuha haka ne eh uftilitat nafsuha yace lalle mahaifiyata ta halaka kanta kun gane Hausa ta kashe kanta ah to wanda ya kashe kai ne ni a matsayi ne eh tambaya kuna ne wanda ya kashe kai ne ni a matsayi ne to ai magana ne wata ta ce kahiri wata ce dan wuta ko dama dama dai dan wuta amma ba kahiri ba wanda ya kashe kai ne in ba kahiri na bai faci mai kahiri ba amma in kace dan wuta ma'ana yayi aikin yan wuta in ba wata rama ta ubangiji ba abin da yayi wuta yayi amma ba a yanke ko ta ce ina wuta ba ba kada wani ya sha guba ya mutu a ce mai kahiri ko a ce mata kahira ai mata addu'a a ce ya Allah inna lillahi ya raga gaba ya ne wato yaron sai da ka yare ga halakagga ta ce tun da ba a bashi ta ba a bata shi ba sai ta sha guba ga haitau ta shi Allah ka gafarta ma yarin yanka ai mata addu'a amma in za a izarta su malam abubakar giro su malam dr wali su malam bashirun abin nan malam musa fakkai duk manyan malaman nan kasu ta yi kowa fi zamanai a ce mis ce kashe kanta ta yi ba mu zuwa sai a samu wasu waɗanda ba wasu mutanen ƙware ba sai a ce su tashi su yi mata sallah cikin su akwai masu yan dama dama sai su yi mata sallah sai su binne ta don gobe ka wata sai kun gani amma duk mayan malamai ka suke to amma yanzu matsalar da ana indiya mai kuɗi ta wani shi ka kai kai da ya ce ya san masu yi mata wanka shi zai buɗuwa don a baya a duniya ta ce mahaihiyata ta kashe kanta kenan abinda ta yi ka ba'ira ne kuma babba amma wa zunnu ha lau ta kallama ina tsammanin da ita mahaifiyatawa ta samu damar yin magana Ko ta sadaka da sarka za ta yi shin fa halaha ajarun in ta sadaka to ana shi in ni mata sadaka ina samun lada kun ga abin da aka so a gano ne shi in ni mata sadaka a matsayina na diyarta lada na kai gare ta Ƙala na'am annabi sallallahu alaihi wasallam ce eh tana samun lada saboda haka idan mahaifi danai da jika sun kai abin nan sadaka sun ka ce lada ta kai ga mahaifinsu kai tsaye za ta kai inda aka sabani wurin mata da miji wurin ɗan uwa wurin wanda ba kakanka ba babanka ba ba mamarka ba su ake sabani wasu wasu malamai sun ce lada na zuwa amma mahaifa kai tsaye tana zuwa iya dai abinda aka so kakai ta musu sadaka kuma kai ba kawa kanka saboda yan bayan ba sai a sai kiyama a karon ɗinsu shi nauyi naka shi sakwai-sakwai su tsira kako bane ka lahira da saboda haka mu yi ƙoƙarin kulawa da waɗannan abubuwa ina ganin lokaci na hararata nan za mu tsaya don haka dangane da darasin kyautata alaƙa kyautata mu'amala da uwaye wannan shi ne darasi na biyu kuma in kina son ki ji daɗin darasin ga na biyu ki saurari darasi na ɗaya kamar yadda yanzu wanda zai saurari darasi na biyu shi ku hebi na uku za ka nan za mu tsayawa darasin da an kai jiya na ɗaya ki same ki saurara kamin ki saurari wanda sai ki saurari na jiya sai ki ji daɗin karatu Allah ya samu dace Allah shi amintar da mu kuma a yi ƙoƙari wannan karatun a yi ta yaƙa shiga yara suna saurari domin Allah ya taimake mu yaranmu su gane ko abubuwa na yin dama domin yau babu abin da ke mana barazana irin rashin sanin daraja kuwaye kun gaiwa sai ga an cewa yaro ya kashe ubanai yaro ya kashe uwatai yaro ya yanke ubanai ka jama'a akwai ban tsoro abin da makaranta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yayi muna assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh